da can akwai wani babban mutum da yake da ciwon kuturta sunansa na aman wani ya ce masa idan kana so ka warke ka je wurin elisha mai bin allah sai ya tafi elisha ya magana da allah allah ya faɗa masa abin da na'aman zai yi na'aman ya yi ya ko warke ya yi murna saboda haka har yana so ya ba elisha babbar kyauta amma iliya ya ƙi karɓa ya sani ba shi warka da babban mutumin nan ba amma allah ne elisha yana da bawa da ake kira gehazi ya ji mai gidansa ya ce a'a ba zan karɓi wata kyauta ba amma Gehazi yana da muguwar zuciya ya yi tunani a cikin zuciyarsa dan mai bazan zan karɓi kyautar nan da mai gida na ake karɓa ba zan je in tambayi wani abu a ɓoye Ya yayo Gehazi ya manta da maganar allah da ta ce ba shakka zunubanka za su tone ka ya yi gudu don ya tarar da su na'aman na'aman ya juya ya gan shi ya tsaya ya ce lafiya Gehazi ya ce lafiya lau amma mai gidana ya yi baƙi ya ce idan ka yarda ka ba ni riguna biyu da jakar kuɗi ɗaya na'aman koya ya bashi fiye da abin da ya roƙa da murna nan da nan gehazi ya ɗauki wata nan da aka bashi ya kai gidansa ya ɓoye ya tabbata ba wanda ya gan shi amma gehazi ba shakka surubanka za su tone ka bayan haka gehazi ya je wurin mai gidansa elisha ya dube shi ya ce ina ka je ya ce ban je ko ina ba elisha ya ce na san abin da ka yi baka ruɗi Allah ba baka kuma ruɗe ni ba Gehazi ya tuna da maganar Allah ba shakka zurbanka za su tone ka ya sani maganar nan gaskiya ce amma lokacinsa ya ƙure sai shari'a za a yi masa elisha ya ce masa daga yanzu kuturta na'aman za ta koma dukkan jikinka amma ba a kanka kaɗai ba a kan 'ya'yanka da kan jikokinka gehaz ya bar gidan mai gidansa da kuturta to abokaina waɗansu suka ci gaba cikin yin mugunta waɗansu daga cikinsu za a yi musu horo kafin su mutu waɗansu ko ba haka ba amma ba shakka ba su mutu dukansu za su samu horo littafin allah ya ce an ƙudurta kowane mutum zai mutu bayan wannan kuma shari'a ya ce kuma akwai hanyar da mutum yake tsammani tana da kyau amma za ta kai shi wurin wahala cikin gidan wuta sai ku bar hanyar nan ku zaɓi hanyar yesu allah ya aiko yesu domin ya cece mu waɗanda suka karɓe shi lokacin da suka mutu za su je su zauna tare da shi amma waɗanda suka ƙi karɓarsa za su shiga wuta za ka iya karɓar kyautar allah wato raina na haɗa bada ta wurin yesu kuturta tana ɓata jikunanmu amma mugunta tana ɓata zukatanmu yesu kaɗai zai iya warkar da su idan ka tuba ka bar dukkan miyagun hanyoyinka ka kuma ba da gaskiya ga yesu zai cece ka zai warkar da ciwon da zunubi ya kawo cikin zuciyarka zai warkar da kai mai da kai nasa za ka karɓi kasuwar yesu a cikin zuciyarka littafin allah ya ce ina amfani idan mutum ya samu dukkan abubuwan duniya amma ya shiga wuta